二。 ရောသလားဖိနေဖေးတယ်ဝိုက်ကဒီကဲဘယ်ဘယ်အာခွေဟာ are blocking ah, ah, You are blocking me. Ah, jama'a masu kallon mu sunana Shakira Idris. GH Hausa TV ta kawo ziyara a North Arewa suke nan constituency. a ah, wasu kungiya ne suka launch wanga program ga. sunan kungiya ekosu eh, salamu alaikum kowa ekosu eh, ekosu eh, ekosu eshi adoro adoro adoro adoro adoro adoro adoro eh eh taruwa mu na ga shine mu zo launch ekosu group na da inauguration executives ekosu no sir laga mun fara da prayers Dosa obi awobin prayer mun kira Fuseni da mu Fuseni ezo e eh, na open prayer اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته وانا الليل واطراف النهار واجعل وجهك يا رب العالمين Allah sa mu dace Allah kiyaye mu duk yan namu yan bibi Allah sa mu ci amfani shi manyan mu duka nan Allah aje Allah kiyaye su da muke so Allah ya muna da ya gudu na sharri Allah kiyaye mu duniya da lahira tiya sallallahu alaihi nabi muna da former constituency deputy woman organizer currently assembly woman Magadia Greater Accra Region Nasara President Forever Young Ladies Club Ajia Sauda ita kuma tuna nan ku taba mata next week by this time muna celebrate 10 years anniversary forever young ku taba mata sosai 10 years ta yi kokari muna da deputy constituency organizer nasara coordinator a yawa suna borna tamimu alhaji bona tamimu ku ba mai muna da former constituency deputy secretary special assistant to the parliamentary candidate jerry ejapon kutaba ahmed constituency financial secretary richard kwame ado kutaba ahmed sosai kudin party garuka shi ke zanawa ko pen da ka muna da police station chairman the ke high table Munada, one of our big brother from Ayawaso East kuma shi all his life is in Ayawaso North Mr. Blackie shi mai na baya ku taba mai communication director of Ayawaso North Isaka Muhammad Bawa all die be die research and director of elections Mo win election 2016, massive. The brain behind it, Alhaji Adnan Abdullahi Ubandi Bako, assembly member, Mount East Estate electoral area. In atafia cash in atafia. Alhaji Ibrahim Sani Van Bell, the first vice chairman of the constituency. Inshallah for the first time the brain behind we are moving sitting there. the giwan the kanshi the head of the constituency the executive chairman of the constituency alhaji mahmood hussein hevidi for the first time they make history in ayawa so much isa ba da ba ta lokaci ba mun ba mu introduce muku da chairman of the occasion tun da dai muna da chairman constituency shi na wajen zama muna chairman wanga program ta mun mika mai abin magana ya ba mu acceptance speeches ekosu na gode kwarai eh, iyasu ya tambaya wai ko na karbi ko ban karba bai yi wayi eh ya yi wa bani in ce ma shi fice ban karba wanga oke shi eh, na karbi tun ba ce in karbi ba na karbi ina gaida kowa da kowa ko da yake dai ba lokaci amma maganganun bai yawa abin da nake so faɗi ma jama'a jama'a lokaci ya kai ya kamata yau mpp mu kuma mu samu mp kuma ba abin da zai muna shari alheri in dai muka samu mp alheri ne alatu ina son kowa da kowa ya sani abin da muka yi ga duka yau Allah ya ba alhaji manaf ya zama mp yau zan gaya muku da ya zama mp shikenan sai minista in ya zama mp ya zama minista kuma zama shi minista alheri ne mu duka domin ya kai time ya kamata a ce yau a yawa son ya sake ya zama wani abu daban isa ina son kowa da kowa da ke nan ga yau tun daga yau in muka fara mun fara kenan in allah ya yanta ina so kowa ya sani alheri da amfanin da ke ciki duka insha allah mu duka mun samu kar mun shakka abin da muke yi mu duka mu yarda kama in allah ya yarda in alhaji manaf ya samu mp alhamdulillah isa jama'a magana na bai tsawo sa jama'a na karbi na yadda salamu alaikum mutane mutum mai fesin mutane ba da bata lokaci ba yau inauguration the launching ekosu npp movement is among kira the general secretary ekosu npp movement yanzu ba speech about the group ibrahim muntari dada shi ne secretary group ẹ̀kọ́sù ẹ̀kọ́sù ẹ̀kọ́sù èṣì èṣì èṣì. asalaamu aleykum jama'a constituency executives v twenty groups parliamentary candidate alhaji alhaji manaf invited guests ladies and gentlemen. I welcome you all to the launch of ECOSU MPP movement and inauguration of our executives. ECOSU was formed as a movement group to canvass more votes for His Excellency Nana Addo Dankwa and his Vice President Alaji Mahmoud Bawumia, and more importantly, to capture the Ayahuasca North constituency seat for the first time for our affable, able, gentle, committed, dedicated, respectful, and above all, hardworking parliamentary candidate, Honorable Alaj Manal. The mission of this group is to capture the seat of Ayasu North constituency for the MPP for the first time, inshallah in order to see tangible and visible devel development in this constituency, just like other elite constituencies with the hard-working MPP parliamentary candidates. For that reason, the theme of this launch is dubbed Agenda 50,000 Vote for MPP. As we all know, the NDC has dominated this seat since 92, but there is no tangible development we can attest to. In view of this, the youth of the constituency is poised for victory for the MPP, inshallah, this coming election to develop the constituency. Therefore, ECOWAS movement is going all out in our numbers to campaign massively for our great party in line with our theme that Agenda 50,000 votes for MPP. We have therefore started with door-to-door -door campaign in the constituency and other various social media platforms to achieve maximum votes to win the presidential and parliamentary seats. If this is achieved, we believe the collaboration of our MC, Honorable MZ, and incoming member of parliament, inshallah, there will be tangible development, job creation to curb the unemployment situation in this constituency, as it is in, as it is in line with the vision of the MPP government. We are also advocates for education and want to encourage the youth to take advantage of the free education policy. A more reason for formal Fanana former, former, former, Apostle, Apostle, Apostle. Thank you very much. Doctor 20, Doctor 24 years for Nana. Yeah. We come on General Secretary more. Why you together. Why you tell you. At least I highlight Mokadam. Reason they come at you vote my MPP. vote my large man now. Kobanji Pumba, Naji, the word 3FT, people movement. She may have a small speech. My members in the German de Kena. It's Alaja Aruna, Abubakar. Ekaso, Ekaso, Ekaso. Salam alaikum to my Muslim brothers. Welcome to my Christian ladies. Ah, Kwaba, Kwaba, Mumina, Kwaba. Ekosu, Ekosu, Ekosu, Ekosu, Ekosu, Ekosu. Yeah. Um, sannan da zuwa manyanmu. Um, abin da ke ciki ne mun kafa kugiyan ga saboda uh, mintin MPP movement. Muna son uh, lokacin ga um, mu samu mp mpp eh, ya ci seatin ga saboda shi aka kawo honorable manaf ya represent nan kuma isha ma allahu muna so honorable manaf ya ci seatin ga for the first time uh, in, uh, in the history of uh, this zango shi za abin da ke ciki ne mun kafa mintin nan saboda mu samu kamar 50,000 votes 50,000 votes mai kai Allah ba za mu samu za mu yaki kuma mun fara da door to door za mu yaki sosai mu ba mpp ya ci kuma maraf ya ci ya zama muna mp nan isha ma Allah Allah ba mu sa ekosu ekosu ekosu enazoku nazoku nadigadiku ekosu ye luka luka ga abin da ke ciki ne za mu gama da komai da komin na shine muna son victory fomo fonana fomo fonana fomo fonana ku taba mace ku sosai mu kira mu former deputy constituency woman organizer mu kuma ita ne magajiyan greater accra region nasara kuma nan zango muke samun ba hajiya sauda mike taimunan nasiya kadan hajiya sauda kira nan kudu gaba ko kudu da hutawa muka zo wuri haka muka ga matasa ka sha mu ya kwanta ko ba ka ba domin siyasa 2016 na ganin matasa muka je kowa ya gan result mu esa yanzu matasa sun kuma karu sun yi mo amma abin da nike rokan ku ne ku bari mu yi hankuri da juna mu yi hankuri mai yawa muka yi hankuri mai yawa da mu ci ba abin da muke so domin yanda kuke nga kowa ya ga kaman kun tara sabon kungiya kun daga kungiya an fara jin batun ku an so a shiga tsakanin ku a kafafun ku domin aikin youth ga mun fara ya dade muna cikin muna yin bai da izi leaders nan da ke na executives nan especially ku yi hankuri da yan wayon ku don kun zo ku gan shairi daban-daban daban-daban da ba ku san da zaman shi ba wani bi ma kamar ma ka bar abin da kake yi amma soyayyan abin bai sa ka yi ka bari shi yasa abin da zan gaya muku kadan ke ku yi hankuri da juna sosai sosai mu duka mun zo mu join together ya so mu yi mu yi aikin nan yadda ya kamata kam december 7 alhaji manafu da babanmu na nado dan kwaku fado ya so su samu nasara ekosu ekosu ekosu salamu alaikum kamar mu ci gaba da program isa da mu fara da first speaker mu shine the chairman of the occasion and the chairman of the constituency alhaji mahmud hussein Ekosu! Ekosu! Ekosu! Nagode. Kukurudu! Kukurudu! Kukurudu! To, jama'a magana na bai yawa da farko de na karbi an bani sarauta na karbi yanzu jama'a ina son kowa da kowa ya sani abinda muke son kowa da kowa ya sani npp abubuwan da nana kufuwadu ya yi shi ya kamata mu gama gaya ma mutane mu npp ba mu zagin kowa ba mu cewa wannan mummuna ne a wanga ba a a'a jama'a ku bar mu saya kan wani abu guda abin da za ka faɗi ma mutane kayya ka faɗi musu ka convince su su vote ma npp dewa wani. yau ina maganin ga muna da planting for food muna da free education one village one town yau muna maganin ga nanado da allowance biyu kada ne nanado allowance biyu kawai ne da wai nurse and teachers allowance yau ina maganin ga muna da allowances guda guda guda guda kaman biyar ya zo aka kai yanzu muna da postgraduate allowance muna da professional teachers allowance muna da normal allowance for teachers muna da allowance daban-daban da muka kara kuma nurses da kuma doctors kar ku yadda su doge musu su sa cikin isa trap su da su zo su mu fadi muku wani abu don kuma ku fadi wani abu ku zage su da an ce muna ayi kora ayi kora where dodge wai nana mugu ne nana mugu ne we dodge yau na magana nana ga ba taba samu president da aka masu ya rage da mutane light ya rage da ne ruwa y'o nana ya rage muna light ya rage muna ruwa wani kawai ya ishe mu yau muna garin ga ba taba rege light bill ba tun da aka yi gana tun da gana ba taba cewa yau light bill an rage ba amma nana ya rege, Tunda da ruwa pompi ka ruwa ka sha ba taba ragewa ba yau na ya rage ai wanga kawai ya ishe mu yau wanga kawai ya ishe mu da da lokacin kufuwa kufuwa ya duba malumma wanda suka gwada abu makaranta makarantun zangonga shi yana ba su allowance kadan kadan yau an zo an kansu amma yau muna maganan ga nanado ya komo da allowance allowance da ya komo da shi kuma ya kara ma malumma ne isa yau inda so kowa ya sani in dai kana da wani abu ka faɗi game da npp bai da wuya ka ta zuwa minti ka samu ka ta zuwa inda ake gamuwa npp ka samu wani abu ka faɗi ma mutane amma zagi dai ba namu ba ne zagi ba namu ba ne Ka mu yadda su doki zagi su tuda muna aso mu kuma muka tashi shemu ta zagi na gode muku salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala honorable ibrahim isaka bambara aka cyborg shi ma zo da ku saba mai sosai isa mu invite executives mu kira secretary edu invite executives shi mu Rago. Eshi. Eshi. Eshi Rado Radu, radu, radu, Uh, I'm going to start with this. Maybe the weather shas here. When I start, you mention your name. I affirm that I will faithfully and honestly fulfill the duties of New Patriotic Party in Ayawatano. That I will not, without due authority, disclose or make known any matter that comes to my knowledge. So help me God. Thank you. yana mini kunga ga zanzan karkare na yi kukurudu da karfi saboda n'a so a sani kamar mpp na kan fawa ba batun fada ba ne ayyukan da na nado ya yi na kwance clearly opponents mu sun sani sun gani da idonsu ba sai mun yi fada da su ba kuma kukurudu amma abinda kurum zan fadi ne executives da aka inaugurate inauguration da aka yi yau ba karamin abu ba ne ba za ku zo ku zauna ba ne ba karamin position a zuwa zauna ba za a yi aiki ne to ko da an confirm ka shiga agenda still batu bari batun sallan ka da aikin alherin ka yayi yawa ka confirm kanka aljanna gaba daya ko ya gani shi sa saboda Allah ban magana da yawa manya da dama na nan na karbi mike ne saboda showcase kai na kuro as the leader of mamobi west before i still remain the leader of mamobi west as far as npp party is concerned thank you very much kuru assalamu alaikum ban san man wɛ awo wosi ni ma kaa mi sa awo soso o de ci ne introduce mi wati bi da. Kukudu. Um, in fact, me who me who must say ya na mani aji. Because baby at the end is for can say. Nana Dubai wanya she. Nana Dubai wanya she. And the 20 election, the 2020 election, the more we near we. Yes, sir. Kukudu. fact, last time we got plus one million. Nessa, this year you remember plus three million. nobody should sit down and wait for Alahaji Manaf to join you before you can go to house to house. One kasa wofa wo sikes na na wonam house to house. Now wo catch ranko fo adwuma pa na nadu dankwa ɛne npp aban ayɛ dugudu ina tare da cikin manyan kungiyoyin nan zai gaya mana abin da ya sa suka assasa wanga kungiya yau sunana isaka muhammad bawa communication director for north ayawaso da npp ruling party Eh, nan ga abin da sa muka zo yau akwai wadansu yara da suka hada kansu suna so victory na 2020 alhaji manaf da isasalasi na na do aikin kirkin da yin nan ya sa yaran suka hada kansu mun zo yau za mu lonkin su mu bari kowa ya san su fatin nan kuma mun karbe su a wawa tu victory na muke son 2020 mu ba alhaji manafun nan sun kun gan mu yau abin da ya sa muke nan ga yau kenan insha Allah in ka duba waɗanda aka yi inaugurating su yau ba initially mun san she suna cikin other party ne uh, abin da uh, opposite side of abin party da muke belong to yau ga amma yau in ka duba sun bar wuri sun komo nan ga it means sun ga wani abu kamar yadda mu duka muke magana tsakanin npp da ndc wani party ke son musulmai don ka duba party npp kowane lokaci in zai cire ranin meti duka yana cire ranin meti musulmi saboda musulmi ya represent musulmai gana baki daya amma kowane lokacin ndc zai cire yana dokan flag bearer da ranin meti duka an na gaba da shi sa me ke gwada ndc na son musulmai kuma suna cewa zongo for ndc apc to yau in ka duba yaran da suka komo yau ake inaugurating sun ga sun zauna sun ga the difference between lokacin da ndc ke kan bawa as at four years ago suka compare to yau da npp ya zo power within the zongo community irin development da aka yi da irin gyare-gyare da improvement da ke tafiya within the community shi ya sa suka decide kamar no bai kamaci su saurayin da suke suna class 1 kullum ba they have to come join the MPP for MPP to continue with the good works in the ake tafiya da shi this time in a ah, muke so yanzu ngu duka su sani ah, yawanci nofa yawa su kowai sani da muna under sub metro ne isa yawa su nofa yawa su central yawa su yawa su ah, wagon duka muna under sub metro da isa salin na kufa da yajo December 7 aka vote ni 2016 da zo power January 7 aka swear in sai isa salin na kufa da ke no ya kamata mu samu inkin kanmu siyasa ya ware mu ya ba inkin kanmu muka zama samu nofa yawa su municipal assembly ya ba isa yawa zo municipal assembly kuma mko samu inkin kamu siyasa yau ndc sun zama cikin gusai ranga 28 years ba abin da aka yi sai sa lokaci ya ke honorable alhaji manaf muka kawo shi ya zo ya karbi shi nan a ba mu 4 years mu gan abin da za mu yi nan ga nufa yawa su sai sa muna ba mutane kuri aikin kirkin da isa sanar na kufa da yi daga nufa yawa su ga 4 years ga 28 years ndc bai ya hafo shi ba sai sa muna ba mutane nufa yawa su kuri su yi su ba alhaji manaf 4 years kawai mu gani sabon registration da aka yi ba ana baji mutane suna zuwa suna ne this time an register mutane from the constituency itself and na gwada muna clearly with aikin da npp ke yi cikin zangon mungai ko zangon mu na gwada muna clearly with the candidate da npp e ya cira muna yau cikin zangon alhaji manaf ya ci seat da cikin iko so allah for the first time da npp e ke kan power tun da ake ba taba yi ba amma this time mun gan shaka na cikin ikon su allah abin nana nana akufa da sassan ya yi 4 years na ya fi ndc 8 years yasa muna ba zunguni mu ankuri da ana biya maluma tamun kufo da sai sai da jonda man mu ya zo na wanda za biya maluma abiya biya pastors ya loki wannan policy ya yeri sai e sai na kuma da ya zo na da albarkakin alhaji manaf sun kawo wannan policy kuma yanzu haka ana biya maluma ana biya maluma na 3700 yanzu haka ga za a fara rigisa maluma kuma abiya maluma 6000 da wani abu samuna da 100% uh, uh, assurance kuma this time npp ah, ah, ya karbi sitin da hannun ndc saboda kokari da npp ke yi cikin zangon namu na gode kwarai a'a da muka zo 2017 nan yanzu an fara biyan malumma da ta mun gawan ma an yanka wannan biyan sai isa salisu na kufa da yazo da albarkakin alhaji manaf sun komo da biyan nan kuma kuma muna son kowa ya sani muna da parliamentarians 39 parliamentarians suka zama musulmi suna parliament su duka musulmi ne amma ba malami ciki yanzu lokaci ya ke muka samu malami kai ka basu qur'ani yayi fasara kai ka basu yayi sallan juma ya fasara yanzu sai ne alhaji manaf muke so malami farko ya je parliament ya te ya karbi seat na ya je parliament ya fight ma musulmi ya fight ma non fayawa su ya mani to be since 2009 to 2016 so baby wa wayetta And even all my friends agro bẹ sọ a agro bẹ sọ a agro bẹ sọ a nti manaf nie mp nie nanado nie president nie salamu alaikum. salamu alaikum na fara da sallama me yasa saboda ndi ndc wai npp sun confuse sai suka select malami zai zama su member of parliament wani malamin na shine alhaji mana gaskiya da ni malami ne kuma na proud kamar ni musulmi kuma malami amma kamin yi magana da yi magana bai da yawa short amma yana da weight na mai karatu na yi karatu gidan malam suraka badandi kuma na je primary airport police primary school na je elementary school kuma daga nima 2 sannan na je workers college daga accra after wannan na samu scholarship na je saudiya na yi karatu inda na zama ke daga daga saudiya na kare college of european languages na is translation na da english and arabic bayan wannan sai na samu admission na je australia daga sydney college of english na da diploma daga australia kuma daga australia still in ndc wa an ji an kawo wanda bai da experience in politics yau ina son su san kama ina da diploma cikin political science daga stuart College daga Australia. Mu komo gida. Mu komo gida. In za ka salute ko kuma za ka elect member of parliament at least ana neman wanda ke da working experience jama'a wai su don Allah wai alhaji manaf bai magana ya yi don su gaskiya ne amma wai action speaks louder than words ban magana gaskiya amma ban kariya aiki kana neman wanda ake da experience ne aiki wanda ke da san kama aiki yana da wuya sannan a samu kudi wannan mutum kuka vote shi as member of parliament ya san ciwo kowa da kowa yanzu haka da muka yi magana ga ina aiki saudi arabia embassy ina aiki Saudi Arabian Embassy. At the same time kuma ni ne administrator Ghana Hajj Board. Ko wannan aikin da nake Ghana Hajj Board ga na soma wannan aiki tun tam President Kufuor 2005. President Kufuor ya rule for four years. Ina zuwa. 2005. Ban magana ba tun tam 2000 Ah ina batun 2005 da ni na fara aiki therefore ni da president perform aiki for four years after administration president kufo unfortunately ND, npp ya lose sai ndc ya take over can elect president at that musk before president kufo abin tamun president kufuwa hard board ya mixed power a wurin ba ka gane wani ne ndc wani ne mpp kowa yana ciki na ka yi change over ndc ya take over almost kowa da ke wuri an kore shi mutane mpp ni kira ka bari ba wa an bari sai na zama mutumin ndc ba an bari ni saboda ya sun ci amfani na a duka na kawo wannan ne domin from yau from yo politics ya sake campaign ya sake suna yawo da van, suna maganan banza suna zage-zage alhaji manaf barawo da abuwa muna ji mun ji duka amma arewa yau chairman arch board between atamis da john mahama suna nan algobe ta san aikin da na yi su tambaye su su kawo evidence corruption da aka yi daga hardball mun kawo zoom lion mu sai abin da bola taxi da yawa bola taxi na ya shiga cikin guwa ana kwashe sharar na kuma for free wanda kuma za su mani wannan bola taxi na kuma mun meshe kuma an sa su cikin payroll na local government finally finally na ga wannan yayi important ma youth kowane youth akwai base kowane unguwa akwai base mun meshe kuma an sa su cikin payroll na the government that is the health work you show your campaign office ẹkọsùn eh, executive ẹbẹjọ ni alhaji manaf musisa bọ constituency chairman and national lecturer coordinator na ɔmo atake kuro yɛpɛ sɛ yɛda nkurɔfoɔ yi ase honourable van bell ɔsɔpɔtu yɛ ne nkundware drinks honourable alhaji manas ɔsɔpɔtu yɛ mawudi giant banner ɔsɔpɔtu yɛ ɔmo da bi da yɛ communication officer ɔtuma yɛ sika ɔnutuma yɛ ɛsɔpɔtu yɛ with cash donation ajiya party action lady ɔnutuma yɛ ɛsɔpɔtu yɛ. sunana ajiya sawuda. Ah, mun samu labarin cewa kamar za yi gaskiya ba yi su bane ka tara mutane especially matasa har shekaru da dama ba karamin aiki bane amma duk yana tafiya da hankuri da ladabi yaran mata kana so ka ji dadin haraka da su ya kamata ka yi lallashi su ka bar su feel kaman you are part of them wani abu ne ka kawo kanka kasa ka ba su suna wasa da kai ya barin suna da problem suna su zo su share problem nan da kai kowane lokaci kuma shi sa suna jin dadin ka suna jawo yan wayonsu kusa da kai domin da muka fara organization ga 2009 har zuwa 2019 ina gama 11 years ke ga kuma ba irin kungiyar da ake yi a barci ya mutu a komon nan bane a'a kungiya ne da ke da very very active da muka yi all these years 2016 mun yi aiki mun ba na nando danko a kufuwa sosai sosai mun je greater craft road mun je da yaran mazan da matan da yadda ya kamata muka win election muka continue kuma muna aiki kuma 2020 ga muna son mu yi aikin da ya fi wanda muka yi last four years cikin ikon Allah kuma na san za mu dace albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dace na nado dan kwakufuwa do ya kuma maintain seat shi da mabiyin shi dr mahmud baumia ina so yaran matan gana nake groom su ga su taso su zo su zama kaman mamu rebecca ko mamu samira ko kamar suke jinfuwa mata den da ke da matsayi cikin gwamnati kuma cikin ikon allah insha allahu za mu samu wasu da za su zo samu wannan matsayi